Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya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 saboda allah ya tsare ni kada ya kamu da wannan ciwo da ake yayinsa yanzu don abin ya zama yayi za ka ga wancan da shi wancan da shi a za ka ga mutum yanzu nan kuna zaune da shi lafiya lau a kawai nan da minti biyar sai ka ji ya ce maka ya ga idan shi ya canja ya yi jaja wuri ya kumbura ciwon ido ya sauka so waɗannan ni hanyoyin da na bi na ɗauka kenan domin in gana tsira na kare kaina da kuma addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah ahmad adamu galda matakin da na ɗauka na farko dai gaskiya ina amfani da glass ganin cewa abubuwan da abin ya zama kamar yayi ko kuma in ce ya yi worse fiye da irin abin da muka san shi a wancan ba to nakan yi amfani da bakin glass kuma in na ga mutum gaskiya idan shi yana wannan na iya haɗa ido da shi sakamakon irin abubuwan shine nake kokarin sa glass da kuma ya ina dan nesanta kaina da cudayya da mutane gaskiya sosai sabida abubuwan da suke faruwa kuma alhamdulillah kamar yadda kake magana cewa wancan lokaci da wannan lokaci abun gaskiya a wannan lokacin ba mu san me tsananta abun ba saboda a irin baya mutane za ka ga ba su yin sa da yawa sosai kamar irin wannan lokacin yanzu abun gaskiya ya yi tsanani tsanani fiye da yadda ake tunani sai dai mu yi fatan Allah ya kawo mana afuwa daga gare shi. Wani batu mai jan hankali game da yadda mutane ke kokarin yaƙi da cutar shine yadda suke amfani da wasu nau'ikan magunguna da ba na ciwon ido ba da sunan warkar da wannan cuta batun da likitan ke cewa na tattara da tarin hadari. Aishi yeast watan uh, magani ke ina dauke da sanadari wanda yake taimaka ba shakka wajen ainihin ƙara inganta ayyuki da ido yake yi watan ya zama cewa yana aiki kamar da ya dace da kuma dan fitar da wasu abubuwa da sai za su damun ido din shi sa akan akan sa yi din amma ba shi an ya kirkire shi ne domin sanadari ne wanda yake zai hana ainihin wata zama kamar wani wani kariya ne mai ditta mai karfin da zai hana wai akuwan samun wani ciwon ido ba so ba ba za a amfani da shi hanyar rigakafi ba gaskiya ba ba rigakafi bane ba magani wace yana ƙara inganta ainihin aiki da kuma dan kariya ga shi kan shi ido din so ba za a ce an dogara akan shi a matsayin ne wai kariya ga kada a dauki ciwon ido ba To madalla duka-duka a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu Aminu Sani Sado. Sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.